a masallacin marigayi alhaji abubakar kawun da marigayi alhaji manga duka muna musu addu'a allah ka yi wa'annan bayi ka rahama allah ka ɗaya ba zuri'ar da suka bari da namu gaba ɗaya karkashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna assasawar babban malamin musulunci a shekku ismail idris allah ya ji kansa allah ya fi masa allah ya sa ya huta allah ya nawar kabarin shi allah ya ji kan iyayenmu mata da maza da suka gabata gwamnati na ƙasa da yake umra Sheikh Muhammadu Sani Hayya jingir Allah ya iso da shi lafiya sauran jagorori muna roƙon Allah ya wuce musu gaba muna nan a wannan littafi tahdhibu targhib wa Targib? muna nan a bayani akan abin da ya shafi juma'a mai irin wannan zai duba shafi na 137 hadisi na 217 malam ya ce a fi at-tabkiri ilal Juma'a. ma'ana wannan fasali ko wannan babi zai mana magana a kan kwadaitarwa wajen sammako zuwa sallan juma'a ma'ana dai a sati sau ɗayan nan bai kamata a ce kullum mutum sai ya yi latti ba ya makara saboda duk abin da zai samu na harkan duniya rahamar Allah ta wuce wannan ya yi ƙoƙari iyaka an abi hurairata radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أبو هريرة الله يقال ما سيدا يتي للي من ظن الله سينا دا أمين الله استبت أغريش ياتي من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة wanda ya wanka ranar juma'a irin wankan janaba mana abin da yake nuna maka yanda ake wankan janaba haka ake yin wankan juma'a bal duka wanka na shari'a iri ɗaya ne wankan shiga garin makka wankan shiga musulunci wankan janaba wankan ɗaukewan jinin bigi wankan haila wankan waye wankan waye duka bambancin su kawai niyya ne duk wankan iri ɗaya ne kuma malamai suna cewa duka wankan yana da fiska biyu ne akwai wajihi na in ka kai yayi yayi akwai wajihi da kuma in kai ne yake da kama ma'anan ana nufin yayi nuna mutum zai zo niyan wankan janaba da butar sai wanke duk jikinsa ko ina ya samu ruwa ya fai wankan janaba jama'a amma ba haka aka bi so ba amma in ya bi matakai ya wanke nan ya fara da can sai can sai can sai waye takdimul wudu ta'khirul wudu waye waye in yi wannan kuma ya yi cikakkiyar fiska da ake so kenan wajen wankan janaba mun gane jama'a to wankan juma'a ma iri ɗaya ne da wankan janaba shi yasa wasu malamai ke gani mutum akwai jawazin wasu wankan a hada su biyu a macen da janaba ya kama ta haila ya zo kenan tun da wankan duk iri ɗaya ne Ma'ana niyya biyu kenan wanka guda Allah ya gane duk sun mara hafi sa'atil ula sai ya fita ya tafi a sa'a ta farko ba sai mun ce karfe kaza karfe kaza ba ma'ana dai lokacin da an ga ya kamata a je juma'a wannan lokaci ba ana nufin daga an yi sallan asubahi ba as-sa'atul ula fa ka'annama qarraba badana ya yi daidai da wanda ya soke katuwar raƙuma ko katuwar raƙumi ya yi sadaka da naman fi sabilillah bai shigar da gidansa komai ba ƙil juma'ar da ta wuce nan kaf anguwan nan ba wanda ya soke raƙumi ya yi sadaka da naman fi sabilillah ƙil babu to idan ka tafi a sa'a ta farko Allah ya baka wannan lada wa man raha fi sa'ati thaniya wanda ya fita a sa'a ta biyu ya fita ya tafi fa ka'annama qarraba bakara Allah zai ba shi ladan ya samu bujimi gato ko babbar saniya ya yanka kakkasa nama ce kowa gidan ranar ashamiya jama'a duk iya gidajen da suke dan tsukin nan in bujimi ya kai bujimi in dai naman miya ne za a iya rabawa ko ba ka wani jama'a in dai naman miya ne ai ko gidan nan ka ba su rabin kilo ya ishe su in dai sunansa naman miya dama naman miya ba naman a ci a koshi bane to yawa to me mata ɗaya da shi da matarsa kan kwata ma bai ce su bane ya isa wani gidan kilo wani kaza a sassa da kashi a waye a yi menene gidan da bujimi zai ishe su naman miya ai suna yawa? gidajen suna yawa? to Allah ya baka wannan ladan kai baka ba da kosisi ba waman raha fi sa'ati salisa wanda ya fita a sa'a ta uku fa annama, qarraba kabshan akran kaman ya gabatar da rago mai manyan ƙaho mana ana nuna maka idan ka ga rago da katon ƙaho mana kuma akwai kiwo akwai ƙoshi kuma gagon ƙato ne mutum ya yanka rago ya raba naman nan fi sabilillahi to shine ladan da Allah zai bashi idan ya tafi a sa'a ta man raha fi sa'ati rabi'a fa ka'annama قرب dajaja wanda ya fita a sa'a ta hudu Allah zai bashi ladan ya samu wata kazar bitinare ko kazan nuwaila ko kazar waye ko kazar waye ko kazar waye katuwa malam je ka samu aka gashe ta kulla yaji wani bawan Allah yana wucewa kace ga wannan fi sabilillahi jama'a ya kake tunanin ranan bai karya ba in ya dinga zuba ma addu'a bayan ya cinye ma sai ci gaba da ma addu'a in ya sake ganin ka ma sai ya kara ma addu'a to wannan ladin da Allah zai baka kenan wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda ya fita a sa'a ta biyar fa ka'annama qarraba bayda kaman shi kuma ya samu kwai eh sadaka da kwai jama'a ba bambanci tsakanin mai raƙubi da mai koyi kaga bambancin da amma dai shi ma yayi ko to ladan da Allah zai baka kenan iya biyar ɗinnan sun kare Fa'ida idza imamu idan liman ya fito zai yi kudu ba hadaratil mala'ikatu sai mala'iku su zo yastami'una dhikra suna sauraron kudu ba suna sauraron wa'azin da liman yake ma'ana in liman ya zo kai baka daga cikin waɗanda suka yi juma'a duk wanda ya kuskura liman ya riga shi zuwa juma'a annan to bai da juma'a idan ranar tashin alkiyama ana kiran wane ya je juma'a wane ya je juma'a wane ya je juma'a har a gama ba za ka ji sunanka ba don ba ka je juma'a ba amma ba ce ka je ka yi azahar ba sallah ta yi amma dai juma'a kam a magana ya kare da yawan malamai haka suka tafi gani ma'ana ladan da ake ba masu juma'a mutum bai da shi kenan in gane ko jama'a wani hadisin ya ce duk wurare kafofi ma'ana mu ɗauka wannan hanyar wannan hanyar duk wata hanya da mutane suke iya zuwa a ce nan masallacin juma'a ne to mala'iku suna zaune kana wucewa su rubuta suna time da ya zo shi in time ɗinka na ragumi ne kuma mu fahimci abin kada wani ya ɗauka cewa wanda ya fara zuwa na ɗaya ne rakumi mutum na biyu saniya ba faka ka ke nufi ba ta yi mutum ɗari masu su zo duk a sa'a ta farko yau kada wani ya dauka cewa a'a ina zira na ga dan agajin nan mayan nan yanzu ya yanzu ya wuce ni za a bani saniya ba haka bane sa'a ake magana ba wanda ya zo na ɗaya na biyu na uku na hudu ba ba shi ake magana ba sa'a idan yanzu mu sa'ar daga karfe sha biyu ne zuwa sha biyu da rabi shine sa'ar farko to duk wanda ya zo a wannan sunansa fa ka annama karraba badana la'alla mu dauka in sa'a ta biyu daga karfe sha biyu da rabi ne zuwa da arba'in duk wanda ya zo a sa'a ta biyun nan faka an nama raba bakara haka in sa'a ta kaza in ɗaya liman yake zuwa kaga lokaci biyar sun kare liman na shigowa masallaci shikenan kowane kusurwa mala'iku na rubutu idan liman ya zo sai su yi haka da littafi su iya sunan da ya shiga ya shiga wanda bai shiga ba an bashi da kuturin bawa imamun mun gane ashe yan makara a masallacin juma'a suna cutar da kansu ba su sani ba eh, yanzu yan agaji duk yan agaji za ka ga a masallacin juma'a za ka ga akwai ɗan agaji mutu ya zo shi sai ya je a yi tasjilin sunansa a rubuta sunansa detachment ɗinsa unit ɗinsa wane ne sunansa ran komi time ɗin da ya zo idan liman ya zo ko shi ya fi kowa ado a cikin 'yan agaji idan liman ya zo ko shi ne shugaban an rufe wannan littafin agaji in dai a juma'a ne sai sati mai zuwa 'yan agaji su dawa suka koyi kenan sun yi koyi da mala'iku kenan mala'ika ya rufe dan agaji sai ban nasa bude ni awa wallahi tunda mala'ika ya rufe dan agaji ma ya rufe nasa kuma su ma haka suke to kuma kaji fa idza kharaja al imamu hadarat mala'ikatu yastami'una adh-dhikra idan liman yazo sai mala'ikun zo su ma su yi tsit suna sauraron kuduba sun rufe littattafansu wannan yake nuna mana ashe ina masu firi kuduba kuma kai kana firi kuduba kana yi kana yi liman ya shigo kuma ka ji ka bari to mala'ika ma ya rufe littafinsa ina firi kuduba kuma in liman ya zo mala'ika ma ya rufe littafi ashe mai firi kuduba kawai sai ya haƙura na fata mun gani saboda in abin da mala'ika zai shi muhimmanci ya shi girma wanda la ya asuna Allah ma ya wa na ma umaru, don adam min babi aula amma wani zai ga ga limamin nan yana tsaye yana ta kallonsa yana ƙara bayani yana ta kallon har mutane su fara tsoka kaga bai yi ba idan liman zo, to sai a dakata na sai a yi sallah wanda liman din ma sai da shari'a ta bashi abin da zai yi duwa ba aka ce limamin in ya zo ya hau kudu ba na daga cikin cikan gane addininsa da tausayawa da sanin ya kamatansa ne ya takaita kudu ba kada zo ya rike mutane wuta ya rubuto shafi biyu ta rabi ko shafi uku na fuska ya karanta ya sake wajen shafi biyar haba jama'a wani na tsakiyar rana wani na kan kwalta wani matafiye ne wani akwai dan uwansa asibiti wani baya iya juran wahala wani kaza wani kaza kace ya takaita ko ba ka ba dama ba addini ne? amma ka ce a takaita Allah ya ganar da mu wasu kuma ana ruwan sama fa saboda dakin ne bai san ma ba ruwansa ya ta narka kudu ba kuma daga an abu ne ya jawo dogon sura kaga bai tausaya ba kenan ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Imam Malik ya rubuto shi a cikin Muwatta hadisi na ɗari da ɗaya bukhari kuma hadisi na 881 muslim hadisi na 850 abu dauda hadisi na 351 tirmidhi hadisi na 299 nasa'i hadisi 90 tara da na casa'in da takwas a cikin juz'insa na uku ibn majah hadisi na dubu ɗaya da casa'in da biyu allah ya ba mu ikon kiyaye wannan da zuwa sallar juma'a a kan lokaci amma abun takaici abun damuwa masallacin juma'a da yawa har a cikin gari wallahi masallacin har liman ya zo kwanan nan naje wani masallaci har liman ya shigo masallacin nan ba mu cika sahu ba a cikin garin gombe nan Allah amma kafin liman ya gama kudu ba ba batun cikin masallaci wajen ma iya ganin ka ba za ka gaiwa mutane ba kenan yanzu wa'inda liman ya zo samu ba su kai sahu ba duk daga haka yayi wajen nan duk ja'u ba adal imami ina wannan hadisin ina so suke ina bukata ina damuwarsu ina kaza yanzu kullun juma'a kai sadaka da raƙumi ladan kaɗan ne ai ba kaɗan bane jama'a kai kullun kullun juma'a kana sadaka da naira ɗari kawai kana jin aka tara jumoyin a shekara ladan da Allah zai baka kaɗan ne to amma da da babu da ya dame su Allah ya at-targhibu aw at-tarhibu min taqatti ar-riqabi yawm al-jum'a akwai tsoritarwa wajo ka zo kana babu da tsakanin wuyan mutane da kafaɗin su ranar juma'a ka zo kama kara kana ta kama kana a buɗa ma za ka je ka shiga wani sabu wa ya sa mutum kama kara sai ka zauna a baya kawai an abdullahi bin busirin radiyallahu anhuma قال جاء رجل يتقطى ركاب الناس يوم الجمعة عبد الله بن بصر الله يكرم مسا يدا yace wani mutum ya zo ya takatta rikaban nas yana bubbuda tsakanin kafadun mutane da wuyansu yawmal juma'a ranar juma'a yana so ya shiga sahu can ya iso sahun gaba amma ya zo a makare wannabi nabi sallallahu alaihi wa sallama ya tobo lokacin annabi na kudu ba qala nabi sallallahu alaihi wa saboda abin ya girma sai da ya kai manzon Allah ya yanke kutuba ya ce magana yace ijlis zai ta wa anaita malan zauna ka gama cutar da mutane ga kuma ka zo a makare mana kaga ya cutar da mutane ya zo a makari kenan ya cutar da kansa ya rasa lada kuma bayan ya rasa ladan kuma ya zo yana sake cutar da mutane kuma mutum kawai na zo sai juniya kama kafaɗan ya buɗa karka yadda da wannan rantuma gane jama'a wannan hadisi imam muhammad ya rubuto hadisi na takwas a juz'i na 4 abu dauda hadisi na takwas. nasa'i hadisi na 1300 wa laysa indahuma wa ahanaita amma a suri waye su babu wa ahanaitan nan sai dai kawai idlis faqad azaita ibnu kuzaima hadisi na 156 amma shi a wurinsa faqad azaita wa uzita kai din ka cutar da kanka kuma ka cutar da wani mun gane ko ma'ana dai jinkirin nasa shine cutar da kansa yanzu aka ce duk wanda ya zo masallacin nan da wuri za a bashi miliyan guda sai tayin din ya wuce mutum bai zo ba kana jin mai bada miliyan ya cutar ko shi da bai zo ya karba to wannan shi isa manzo Allah ya ce a harkar jam'i law ya'lamuna annahum yajiduna 'azman saminan la shahidaha da mutum ya san in zo ya gama sallah za a bi kuma a ciro kullin takarda irin hakan nan a dankare da tsire ana miƙawa ya ce la da ha da ba mai makara a sallah ku ba ka waje ma eh, ya ce ana gama sallah malam an kulla tsire 'yan dubu biyar biyar daga daga irin tsirin yadda mutane suka ɗanyi murmushi ba ana miƙa ana miƙa duwan da zo masallaci kana jin gobe ba kokowa za a yi ba ladan ɗin ma zai samu rin ko kullun dubu ɗaya kwarai da sai ma kuwa sosai ma kuwa sosai ma kuwa to amma abin da za a samu bai fi naira dubu bai fi kullun tsire ba bai fi kaza ba duk ya fi to amma ka san shi dan adam na yanzu yake gani a ci a cinye ko shi kenan wanne ke ibn hibban ya ruwaito fi sahihi hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in da tara ibn maja hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyar min hadisi jabir bin abdullah الكلام الترهيب من الكلام والإمام يخطب والترغيب في الإنصات أقوي الترهيب أنا طولي تروى من الكلام كده متين مغانا والإمام يخطب إلى اللي من ينقض دار اللي من يفعل قدوة قوة والترغيب في الإنصات أنا سو أن قد يتد متين شرو لوكة أكيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة idan ka ce wa abokinka ranar juma'a an sit wane kaga wani na ta surutu ka ce da Allah wane ya shiru mana wal imamu ya kudu baka da gurba ake ne faqadila gauta kai din ma da ka masa ya shiru baka da juma'a ya janyo muku kenan ba kai ne mai aboki ba to ya janyo muku Faɗe juma'an nan ta watse maka kai ma a fassarar wasu malamai suka ce an rage maka lada duk dai ba riba ce amma mun ɗauka an rage maka ladan ne kowa an ba shi ɗari ɗari kai aka baka tamanin to ai ka yi ƙasa ko in kuma an ce juma'an ka ta watse Ka nan kuma ai ya kifar ma ya kifar wa kansa to da haka in ka ga mutum yana surutun ka bashi ya yi ta yi ta ƙari a mutum ɗaya kar ta iso kanka yau in kun fito daga masallacin juma'a sai ka ce to kaji ka barar yau amma na ji tsoron mu barar ne ka kiyaya kar sati mai zuwa ka barar ba ruwanka eh kamar yaya eh, ai shi ishara ba magana bane ishara ba magana ba. Hmm. ko a sallah ai kaga ishara a wajen da za a yi ta ba damuwa kawai sabanin da aka yi sallah ka akwai yadda za a yi magana ma a sallah ai yanzu manzon Allah ya yi wani magana shi amma shi yake kudu ba ijlis faqad azaita wa anaita kina akwai ai bukatan da zai sa a yi magana ba ka ga a sallah akwai babin da akwai wajen da ana yin magana ba ali kuma akwai lokacin da liman zai iya tambaya ce yanzu kam ni me ake ciki ne a sallan nan abu ya rikice ya harde shi ko baya kallon baya yayi ruku aka ce subhanallah ya dago aka ce subhanallah sai ya kira suna wani malladaninsu ko wani malami a tsawo ya ce da Allah malam me ne matsalar zai ce liman damuwar shi ne kaza isai a ci gaba eh. shi kenan yi gaskiyar sa'ai to abu ya bude ne yayan sai inda zai yi wai ta cika ta eh, lalle ta cika ce to shikenan magana ya kare eh ko kaga abu ya ki karewa har an koma tunani eh wasu sun tafi kasuwan kauye wasu suna abuna a <laughs> ah, shi kira magana ya kare <laughs> to kaga wuri ne yake kawo wuri dole sai an yi magana a wani abu na muke a bukari ya rawaito wannan hadisi hadisi na 394 muslim hadisi na 851 abu dauda hadisi na 1112 tirmidhi hadisi na 512 nasa'i ya rawaito shi hadisi na 104 da 103 a juz'i na 3 sannan ibnu maja hadisi na 1110 ibnu kuzaima hadisi na 154 a juz'insa na 3 shi ma to abinda da yake nuna mana shine mutum in ba abu ya in ba mai waɗanda aka ba wa dama su yi magana a lokacin da ake ba kawai shi mai kudu ba, kadai ne aka ba wa dama man bayan mai ba? kowa sai ya yi shiru ke an gane ku A tarhibu min tarkil jumu'ati li ghairi akwai tsoritarwa mutum bai je juma'a ɗaya biyu uku ba haka kawai sa kai wa'annan ko muna gareji ne muna buga blog ne filistan mu ne kar muna so mu gama shi a ranar pop nake yi gyaran wuta nake yi ha wai bai je juma'a wai yana gareji na ruwan Allah da garejin ka an ibn mas'ud radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة Anas ko Ibn Mas'ud yace lalle manzon Allah ya gaya wasu mutanen da suke kin zuwa juma'a ya na an juma'a sukan zauna a gida ba su je juma'a ba amma yanzu ana samun wani wani shishe huntakansa ne kai baya zuwa juma'a kaga wanne ya girma har ya wuce annabi kenan dan manzon Allah yana zuwa juma'a kaga wannan kuma ya girma har ya wuce juma'a Lakadi hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi manzon Allah ce har nayi himma ranan juma'a zan umarci wani in ce wane yau ba ni zan ja sallah ba hau mambari yi kudu ba a yi sallah summa uharrika ala rijalin sai in je in cinna gobara akan wasu mutanen da ya takallafu na anil jumu'ati ku. mana in je in yi gobara a gidajen waɗanda ba su fito juma'a ba da manzo Allah da ba dan ma'ana da ba dan tausayawa irin na annabi ba kenan da duk gidan da ba su zo juma'a ba sai manzo Allah ya gidan gobara in ya so ko ba su fita juma'a ba wuta ta fidda su waje wani hadisi ma ya magana akan masu takin sallan eh, asubahi tuma ce dana ya kama in ce a tsaye da sallah sai an yi ikama sai in ce wani shiga kai limanci sai in ce ku kuma nan ku biyo ni sai mun je mun yi gobara a gidajen waɗanda ba su so sallan asubahi ba sannan mu dawo mu yi sallah sai manzon Allah ya fara ma'ana ana nuna maka girman abun ne duk da manzan Allah bai yi ba tausayi ne irin nasa kaman kai ka ce wanda baya zuwa juma'a zai kone za ka ce bari mu kona shi tun daga nan kaman kai ka ce wanda baya fitowa sallan asubahi za a kone shi shi yasa aka ce in kone shi tun daga nan jama'a mu bar wasa da zuwa juma'a gaskiya Allah ya gane ta wannan hadisi muslim ya ruwaito hadisi na 652 hakim hadisi na 292 bi isnadin ala shartihima wa an abi hurairah wa ibn umar radiyallahu anhum annahuma sami'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu ala a'wadi minbari la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al aw la yaktimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min al-ghafilin Abu Huraira Abdullahi dan Umar dukansu sun ce sun ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana faɗin wannan ya taka matakalan mambarinsa dan mambari ba yana ana takawa wannan to yana kan mambari ce la yantahiyanna aqwamun ko dai mutane wallahi su kiyaya su bari su daina an wad'ihimul jumu'at daga bankwana da ƙin zuwa juma'a ma'ana mutane ko dai su daina ƙin zuwa juma'a aula yaktimanna Allahu ala qulubihim ko kuma Allah ya rufe zuciyarsu ba ta ɗaukan alheri duk wanda kaga baya zuwa juma'a kullun yana wasa da juma'a kullun sai ya makara wannan an riga an rufe zuciyar shi kenan kire sharri ya riga ya shiga summa la yakununna min al za su zan cikin rabkanannu idan an ce ma wani ya rabkana to abu ya ɓaci bai tashi shuka gero ba sai da wasu suka fara roron wake ya mugun da wannan in gane ku karfe ɗaya ake sallan juma'a liman yake hawa mambari bai fito daga gida ba sai biyu saura kwata wanda ya gama rafkana kenan ana sallan asubahi kowane irin masallaci ma kafin rana ta fito sun yi sallan asubahi shi fa rana na fitowa na fitowa masallaci ya rabkana kenan marabkani shine wanda ya riga ya sakaci ba ko wanda yake rabkana sai da mala'ikan mutuwa ya zo ɗakin sai ya rike mar nan kalla idza balagatil hulqu ran sai ya zo nan sai ya ce a barni in gyara ya rabkana ba za a shi ya gyara ba da jiya ya gyara da ya huta a gane ko an sha ganin mutum yana laifi a ce ka tuba zai ce bari kawai na gare gobe zan tuba sai ya mutu cikin dare kaga da ya tuba da ya yi mara aka ce ka gyara a lokacin ka gyara kawai kuma aka ce ka gyara karka ta da fada kasan gyara yana da wahala ba ce mutum ya gyara in ya ta da masifa to da ya gyaran da ya fi sau da dama bacin rai ke sa mutum ya ridda zo na aka ce ka ce ba zai yin ba to karshe sai mummunan magana shi ta sashi ya didda inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannama 70 kariba mutum zai faɗi magana ɗaya ta karama bai ɗauke ta a bakin komi ba sai Allah ya fi fishi da wannan maganar sai ya gangara wutar jahannama shekara 70 ko mutum zai iya magana guda ɗaya shi kansa ma bai ɗauke ta a bakin komi ba amma ta gyara sai Allah ya karɓa daga ranar ya ce na baka aljanna kaga ashe magana ƴar kaɗan sai ta ɓata mutum lamari ko magana ƴar kaɗan sai ta gyara masa lamari kuma an gane jama'a idan Allah ka raba mu da rabkana, tun yana da miliyan ɗari to rana ita yau me sunansa nawa ga wata kenan in Allah ya kai mu ɗaya ga wata ko sai ya je bakin banki ya tsaya ya rafkana ko bai rafkana ba to amma muna fata Allah ya sa su ƙara Allah ya sa su ƙara Allah ya sa su ƙara dan in dai ba su ƙara ba kan to mutane kan wanda za su cutu Allah ne san iyakacin su kawai a yanzu ma an cutu yanzu ma an cutu je gidan mai ka gan zaka samu mai da kuɗinka kai saka sai abinci ba jaguna yanzu ba sa karba? yara yawa suka kare a zuwa makaranta kaza kaza ai ko yanzu an cutu ai me yasa aka cutu me yasa in kun je in ya shiga sai ku bar shi sai sabon yana fitowa ina sabon yake mutane wanda suke da sabon anan to sauran kwana shida ai ko yanzu an cutu kam amma Allah ya sa su daga gane cewa al'umma ake shugabanta mutane wa, kuma su din su ne in ba mutane duk mai sa dokar shi bai isa zo ya sa dokar ba wallahi tallahi bai isa ba yawwa mu da abin da muke tsorace musu manzon Allah ne ya addu'a mai zafin gaske duk saukin annabin nan ba. Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi ya Allah duk wanda ka bashi wani shugabanci na al'ummata ya sa su cikin takura Allah ka takura shi inji annabi sai in kasa cewa amin wallahi amin sai ce ya Allah duk wanda ka ba shugabanci sai tausaya wa mutane ya sauƙaƙa musu ya daga musu kaba Allah ka tausaya masa ka sauƙaƙa masa ka daga masa kaba sai in kasa cewa amin da ma sai in ce amin ko ba kamar jama'a duk duniya ko wanda yake so a takura shi eh, kanari in ji malamin ɗala'a, aka kama kanari aka yi kejin zinariya aka sa shi abin da kanari yake so na abinci akwai a ciki ba gata ba ne amma kanari sai tashi ya wani waka ya ce walastu arda kafasan wa in yakun min zahabin gaba tu rabbi kayaci wa taba fiha matsalabi sai kanari ya ce ni fa ba zan yadda da keji ba ko kejin zinariya ne a bar ni na je dajin ubangiji na in ci abubuwan marmari in sha ruwa na in samu yanci wallahi tallahi ya fi min kejin zinari to da labarin tambaye ka gidan laka kan bukka an kewaye shi da danga ka je da iyalinka ku zo ku yi hira ku ci abincin ku ka je wajen yan uwanka ka zo masallaci ka yi menene har kaba duniya ka je wajen aikin addini ka yi menene ka ce malam ga gidan zinari ga ɗakin zinariya ga katifa mai kyau ga tv ga menene amma a gidan yari life imprisonment kai ba za ka zaɓa wallahi tallahi duk wanda inda ya nufinsa ya takura mana ne allah muna roƙonka allah ka takura mana in kuma wata hikima ne mu gano ba mai amfani ce to Allah ya tabbatar mana da amfani ina muke gama ku malam yace at-targhibu fi qira'ati surati al kahf wa ma yuzkaru ba'aha al jum'ati wa al jum'ah wato akwai kwadaitarwa wajen karanta suratul kahf da abin da ake faɗa tare da ita wata tare da abin da ake fada ranar juma'a eh, daren juma'a da kuma yinin juma'a eh, ana so kenan ce dinga karanta suratul kahfi ran juma'a idan ta gagara ya karanta ayoyi goma zai zan masa ba za a fitine shi ba ba zai haɗu da fitinan dajjal ba kamar yadda duk wanda yake karanta suratul tabara duk dare shi ko ba za a masa azaban kamari ba daga suratu tabara ai ba ta da yawa ka zo ka kwanta ba sai ka yi da ka ba ki qur'anin ka yanzu a waya ma akwai karanta suratu tabara innaha ash-shafi'a tana ceto al-munajjiya tana tseratar da mai karanta ta duk dare amma batun cewa duk wanda ke karanta suratul a duk dare ba zai talauci ba wani hadisin bai da inganci ko kusa ko nesa in ji malamin hadisi wani ne ce wai fiye da shekara yana karanta sai talauci sai karuwa yake to ai ba annabi ne ya gaya maka ba in gani amma dai akwai surorin da shari'a hadisai sun tabbatar da cewa karanta sai yana da muhimmanci rana kaza lokaci kaza lokaci kaza Allah ya gane ka annabi sa'id al-khudri radiyallahu an ya sallallahu alaihi الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين أبو سعيد الكدري yace lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man qara'a suratul kahfi wanda ya karanta suratul kahfi fi yawmil jumu'a a ranar juma'a adaa lahu minan nuri Allah zai haskaka masa haske daga gare shi ma bainal jumu'ataini tsakanin wannan juma'a har sati mai zuwa waton jama'a in kun lura da karatuttukan da muka ta yi wannan yake nuna ma fa da ikon Allah fa za mu sha dalili ce wanda ya zo juma'a ya zo juma'a ya san maka je juma'a an gafarta masa zunubin da ya yi daga waccan juma'an zuwa wannan hada karin kwana uku ba hadisi haka ya faɗa ba sai wani hadisin kuma zo ya sake cewa wanda ya tafi a sa'a ta farko ta kaza ta kaza ta kaza kenan bayan gafara kuma ga lada kenan sai wani hadisi kuma zo ya ce a a ranar juma'a akwai wani dan lokaci da in ka dace kana roƙa yanzu kuma ya shafe ka kenan kana roƙan Allah ko menene sai Allah ya baka to yanzu kuma sai aka zo aka sake ce maka in ranar juma'an ka karanta suratul kafi sai Allah ya haskaka ma tsakanin waccan juma'a zuwa wannan juma'a ka duba fa jama'a duk wannan ba ladar da ki bane Allah ubangiji ka ba wannan hadisi imamun nasa'i ya ruwaito fi amali liyomi wal laila hadisi na 954 bai fi sunanihi hadisi na 249 wal hakim hadisi na 368 wa qala sahihul isnad wad darimi fi sunan shi kuma hadisi na 454 ya ce maukufi ne wa lafzuhu kala man qara'a suratul kahfi lailatul juma'a a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiqa shi kuma idan mutum ya karanta suratul kafi Allah zai haskaka masa haske tsakaninsa ina ne baitul atiq shine ka'aba daga nan inda kake haske har ka'aba tafiyan kilomita sama da dubu hudu wacce coci da kake da shi za ta haska ma wannan to aina za a haska masa jama'a hmm? a kabari haka hadisi ne ce ba a bayan ce za a haskaka maka tsakanin juma'a zuwa juma'a ba to a kabari ne wannan to wani zai ce wani haske ne kamshi bai gani ba ko kasa kwa dan garaje zai ce bai gani ba akwai haske in eh, kuma ba hasken akwai haske ba kasa akwai hasken akwai haske ko eh. yawwa wani haske in irin wani haske ne ba a fatan sa amma mumini suna tare da haske nan duniya suna tare da haske a lahira kai yanzu wani in ya gaya maka talaucin da yake ciki wani ɗan kasuwa in ya zama talaka kama wani na sati ɗaya zai mutu na tabbatar wakar da cewa ko bai mutu ba sai ya haukace ko kuma sai asibiti bai san ina yake ba to shi kuma wannan talakan har raha yake yi a gane ko wa ya gada ma ya bashi wannan na sha gaya muku yanzu duk da yanzu dubu goma ba komi ba ce a wanda in ka bashi dubu goma gobe ba zai fita ba sai kwanciyarsa kawai da safe ce yaro je ka sayo kaza je ka auno kaza da wana yana murna hankalinsa kwance to akwai wanda kuma in ya ci riban dubu goma a yau ba zai iya bacci ba saboda ta masa kaɗan ko ba haka bane jama'a wafi suwa kenan haka wani ya same ta sai ya miƙe wannan kuma kuma ya san karewa za ce wannan kuma a kan nasan aka kara mar ya kusa cewa. to ashe Allah ya baka zuciya mai nitsuwa mai yarda mai dangana babban abu ne ba kowa ne Allah ke bashi wannan ba da haka Allah ka ba mu zuciya mai dangana za mu shiga sabon kitabi ko wannan kitabu sadakat at targibu fi ada'i zakati wa ta'kidu wujubiha wannan littafin zai magana akan sadakoki ma'ana na wajibi da kuma sadakoki na mustahab akwai at-targhibu fi adabi fi ada'i zakka kwadaitarwa wajen a bada zakka jama'a wata akidu wujubiha da karfafa wajibcin bada zakka dole in Allah ya bada ka dukiya sai ka fita zakka wallahi tallahi da ana fita zakka yanda Allah ya ce a fitar da wahalun da ake a kasan nan da ya ragu Allah sama da hamsin cikin ɗari tabbatar ba da ce masu biliyan biliyan ɗaɗɗaya a Najeriya na Allah ya san iya yawansu kawai zakkan biliyan guda nawa ne jama'a biliyan a kasa ta arba'in jama'a nawa za ta bayar ba malaman lissafi na sakandiri kenan wadda ke cewa sun fi malamin ma iya lissafi na? ba fa miliyan ɗaya ka ce e biliyan an raba ta arba'in nawa zai babu biliyan ashirin da biyar ko? fatan biliyan ashirin da biyar wannan can mutum zakkan mutum guda kenan kuma shi ma baya cikin manya-manya masu Allah baya ciki wani ma haka ma wani ma haka wani ma haka wani ma haka wani ma haka duk da yanzu miliyan ba miliyan ba ne in ji masu faɗa akwai wanda miliyan za ta masa jari kuma in allah ya yarda ya tafi da shi da iyalinsa lafiya kalau mutum ashirin da biyar wani ma mutum ashirin da biyar wani ma haka wani ma haka wani ma haka ko mun sha faɗa Allah ya cika caccanki idan rediyon Kaduna ake zuwa ce ya ba da zakan miliyan 37.8 kuma sai wasu suka fito a gidan rediyon suka ce wani dan dako ne ai to ina nasu zakka su da ba yan dako ba dan dako ya ba da zakan miliyan 30 da idan gin na yana da anguwan da yake zama ba dan jihar Kaduna bane ba yana da anguwa ba to a ce kar ya fita ko yana ya a anguwarsa kawai mutum talatin da takwas wanda sun iya kasuwa abu ya gagara a kira su a ce Allah ya bada sa'a baɗi ko ban da ku in aka yi shekaru kaɗan irinsu sun kare a unguwa to ka shigo jalla babbar hausa don Allah a gwada idan da za a yi haka ya kake tunani amma mafi rinjaya ya zaka take kasancewa da yawa ba sa fitarwa karo na ɗaya da yawansu ba sa fitarwa wasu kuma suna fitarwa da son zuciya ya faɗa in zai zo ya fidda zarkan miliyan ɗari in ya ga dama kasa abin da za a yi kasan fa duniya iyawa ne wane nagari kazan nan yaya ka ai wannan kaya na tafiya a hannunsa yana tafiya sosai ko ku ba shi zakan miliyan talatin kaya na tafiya a wurinsa eh, amfani ya sake dawa ina sai kuma wa kaza sai kuma wa mun ba su abu sai miliyan 90 ta tafi a mutane da ba su wuce haka kuma masu bayarwa su ma wanda sun kai su ba da zakka duk wanda ka ɗauki miliyan 30 ka bashi dama yana sari a wurinka in da nan ka rike masa yanzu yana ka rike masa nan ya zo miliyan goma duba mijin yata ko ko ba ka wata kanwar mu kwanan nan ta zo wai kayan ɗakin da sabon je ka kafin nan ka ce nawa ne set sai a set sai a miƙa mata ayyayenmu ko babanmu sai ya kawo mu kuma cikin kuɗin zakka yi yi kaza sai a da to na yi anguwanmu na 'yan jaraban nan ɗaɗɗe ne za samu dubu goma dubu biyar dubu kaza dubu kaza yawanci gaskiya masu kuɗi yawanci haka suke wasu wasu kuma su fance ta hanyar bashi ana kasuwa da shi abu ya rubuje biliyan goma a kansa ka sabu da zamu zakkan na miliyan ashirin ko ba ni miliyan ko ce wani Allah ya saka ba ina ka miliyan goma ba shi kenan yi akwai masu yin haka yi jama'a ba fa mun ce ba wanda suke ba wai mun ce ba wanda suke ba da zakka ba wallahi akwai masu yadda ya kamata akwai masu yadda ya kamata kuma mabukatan suna da yawa to wa'annan yan kaɗan din ba za su wadatar da mabukatan nan ba su wadatar da su ba amma da duk wa'anda Allah ya hore musu suna yi wallahi da ba haka gane wannan jama'a da yawanci an yi auren rake da yawanci an fita daga cikin damuwoyi da yawanci an yi kaza da yawanci an yi kaza da yawanci an yi kaza Allah ubangiji ka ta wani yanzu yana can zai iya cewa ai dan bai da kudi ne shi ma yake fara. eh za su iya fara Allah ji kan Sheikh Ismail Idris ya kira manya-manyan malaman nan kawai hausu da hada ya na yi din ku an yi an yi kuɗi ba kawai yin a akan zakka kuna gudun kar ku kar a ce a baku ne ce ko ba za ku yi ba ni zan yi wajibi ne fa sai an yi shi to ba faɗa ba za a yi sai ka zo ka takoya mutane sallah kenan idan mutum ya ta sallah ya kai ba da zakka ya bayarwa ba ina sallah take haka baron ka yi ba ka ce baka ba ko wanda ka ce baka ne to sallah ma ko wanda ka ce kai zai wani amma dai kai ka sauke haƙƙin da Allah ya ce ka sauke maka ga ya ba ai akwai wanda yake ta'amuli da giya aka ce wani babban malami kaza ka ce ba ruwana kana ta'amuli da giya daga ranar sai ya tuba ya daina ai dalilin wa'azi ya mara aikace inda bai wa'azin ba ai da ya ci gaba da yi haka dole ba sai an yi wa'azi kuma daman duk wa'azin da za a yi a taba dukiya tsakani da Allah in ba zan sa ba sai rai ya baci shi yasa abin da ya fara sa wasu suka yi da kan zakka ne da manzon Allah ya rasu Abubakar ya ce zakka suka ce ba za a bayar ba kai aka ce a bawa zakka ka duba fa lokacin imani ba suka ce me ayar ta ce ai muwa mun san ayar kuz min amwalihim sadaqatan karbi zakka daga dukiyansu fi'lu amrin ne eh mabniun ala sukun fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta ya rasulullah ba anta ya ababakar ba haka ba za a bada zakka ba ba ku ba ba ce ba za ba ce to umar ya ce mu shirya mu yaƙe su na ce fa mu yaƙe su kai da wuri ya yi wuri abubakar ya fito ya kudu ba ya ce wallahi la lanna man farraqa bayna salati was saka. na rantsi da Allah ya sai na yaƙi wanda ya raba zakka da sallah kuma in kana ba da ƙaramar raƙumi ko igiya ne na ɗaura raƙumi a zamanin manzan Allah yanzu dan ni ne kace ai ba ni ba da ka ba da zakka ba Allah sai na yaƙe ka Allah wasu suka rida ba su baya ba kaga harkan dukiya ke to kai gaya mu a yanzu ne za a ce riba zai baci ba dole sai ne ya baci kawai in damu mutane kai za a tambaya ne dukiyar ka ce eh za a tambaye na ki wa'azi amma dukiya ko ba ta ne ma mun gane wannan haka dole ne kenan a gaya musu gaskiya kuma da yawa wallahi in wani ya ajiye wa'azin sai ya gyara wani ya zo ya samu shek ismail da ya ce shi ya ga shaidan ido da ido me ya faru ya ce sai da tara shanun zakka aka ware da ya kalli shanun na zakka da ya kalli nasa sai ya ga na zakka yadda kasan girman giwa nasa kuma kamar ta malu. ya ce maza maza a ɗebe su a tafi da su don ba haka ba zai haɗe nawa zai fidda zakka ya ga miliyan goma miliyan ashirin ya tina sarin kaya kaza a juya ce haɗe mun su sai baɗi ce a haɗe su sai baɗi jama'a da ka Allah ubangiji ya kyauta na ji ana kiran sallah ba Shi kenan mun so Allah kai mu sati mai zama shiga bado sosai muna fata Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya eh eh to ka gani ko inna lillahi wa inna ilaihi abba faran bai aiki ya baci Eh, eh, eh, ba ka ga wai wani malami da cikin malaminmu ne taba da wani tarihi da na taba jin kasa din wani baya ba da zakka ‘ya'yansa kuma sun gane addini aka ɗauki malami aka ce je masa wa'azi akan batun zakka yayi wa malami yayi wa babansu wa'azi ya masa sai a ga da tijo yana ta kuka yana kuka yana kuka ce alhamdulillah malam aikin da kai Allah ya ma albarka baba yan sai a fara irge kenan tunda mun ga kaji wa'azi kana kuka yace irgen me aka ce ya yace ai abin da ya sa shi kuka gemun malamin ne masa kama da gemun tauransa da ya bata ci tashi hankali aka laki ya lalace kenan bai ji wa'azi ba <laughs> Allah mun ce in Allah da yanzu an kawo mana tambaya za mu na ajiye ta sai in Allah kai mu sati sai mu karanta in hmm, gane ko Allah ya ce sai a yi haƙuri da Allah wa alaikum salam shi wanda ya zo juma'a an yi sallah da shi shi ladan wa'inda za a kai sunansu gaban Allah sun zo juma'a baya ciki amma Allah ba zai kama shi laifin bai sallah ba shi kuma wanda ya yake tasowa ya zo juma'a shi kan ai kajima za a bi shi gida a mar gobara mana a fara kona shi kafin ya isa lahira a gobe yawwa dukkansu sun yi laifi amma wanda ya zauna a gida girman laifinsa ya kai inda ya kai haka Allah ya sauwake to mala wala ka riga da hamu ina ruwan Allah da yadda suka tara su ba da zakka kawai su je su yi bayani a can mhm. wato dama hannaye sun yawa ba? kuma lokaci ya yi. kar mu rike mutane da yawa ba. eh to ga da cijo ta nan bari kasan sai samari samari su ɗan yakuri na wa salam sai za ka ga zuwa da wuri kuma za su hmm. ah, ah, Allah kira su haddasa yake magana ba a sun fi ko ba su bi su ba ya kamata kai kai kunne ne kai ido ne hmm. gaskiya ya kamata ba a yi magana ne da irin da malamai wanda suna zama a Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya Allah ayi hakuri da Allah jama'a lokaci ya ja ko Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa arham Muhammadan wa ala Muhammad kama sallaita wa rahmata wa barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allah mana imani Allah ka biya mana mu duniya da lahira akwai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya suke cikin wasu hali daban-daban Allah ka fidda su da Allah wannan canjin kuɗi Allah ka sa ya zama mana alheri duk abin da zai zama damuwa a Allah ka tsare mu ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka ƴaƴanmu da matanmu duka Allah kara musu shiriya ubangiji ta Allah muna roƙon ka karfa mana asiri duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi